Sashen labarai da al'amuran yau da kullum na gidan Rediyo Freedom muryar jama'a ke gabatar da inda ranka. Bankauren nan da ya saki matarsa a asibiti ka iya fuskantar matsala, kwaji yadda ya je asibiti da wata sanda a hannu, ko ta ce. 'Yan sanda sun gurfanar da wani magidanci a gaban kuliya bayan zarginsa da kebewa da matar aure. Wannan fa shi ake kira da kiluta jaba. Shi ma wani limami ya garza ya kotu bisa zargin kalan sharri da ya ce wasu masallata sun yi masa na cewar ya sace rodi. Hukumar lura da gidajen adana namun daji ta jihar Kano ta ce lokaci ya yi da za a yi wa duk dabbar da ba ta da miji ko namiji da ba shi da mata aure domin samun zuri'a har ma ta ce turan giwon nan da yake yawo a bakin rami za ta sayo masa wata Waɗannan har ma da ƙarin wasu rahotanni na nan tafi a cikin shirin namu na wannan rana sai ku biyo. Mai sauraro, Assalamu alaikum, barkanmu da warhaka, Zainab. Aminu Bako rike muku sallama ta cikin wani sabon shirin na inda ranka da ke kawo muku labarai da rahotanni na musamman da suka shafi al'umma kai tsaye daga nan Freedom Radio muryar jama'a. Yau dai mun wayi gari da mamakon ruwan sama, sai dai an samu rahoton sake ruptawar wani gini a unguwar Kuntau da ke karamar hukumar Gwale. Dama dai idan mai sauraro ka iya tunawa, a farkon shekarar nan da muke ciki an samu rushewar wani gida da mutane a ciki, inda aka samu labarin rasuwar mutane da dama da kuma waɗanda suka jikkata. To kwatsam kuma a yau Juma'a ma, bayan saukar ruwan sama, an kuma samun rushewar wani gidan a unguwar ta Kuntau. wanda har aka samu asarar rayuka da dama. Ga dai ƙarin bayanin da dagacin unguwar Ɗorayi ya yi mana ta wayar tarho. A nan wajen unguwar jakada ne saukowar ruwan nan allah da ikon sai ginin ya rubto ya faɗo kan yara yadda nake samun labari su kansu yaran da abin da ya ritsa da su hmm. kamar waɗanda suke faken ruwa ne don shi kansa mai gidan ma ainihin mai aikin ma shi ma ta ritsa da shi ya rasu a yadda dai nake gurin dai mutum goma sha biyu aka cire hangi dai ba mu ƙididdige mutum nawa ne suka mutu ba Bisa yadda ake yawan samun rahoton rushewar gidajen ne a wannan unguwa, ya sanya filin inda ranka ya zanta da wani masanin taswirar gine-gine, inda ya karin haske dangane da yanayin kasar wurin da ma irin ginin da za ta iya ɗauka. Abin da ke kawo building collapse akwai matsala ta foundation. Duk wani gini da za a story building kafin a yi shi sai an yi soil test domin a gane cewa biyarin capacity na wannan kasar wato za ta iya ɗaukar nauyin ginin da ake so abu na biyu kuma akwai using substandard materials da ake yi to yanzu za ki ga cewa wurin an yi mix din banza siminti bai ji ba yashi ya yi yawa dutse bai ji ba to gaskiya dai su ne suke contributing mostly to building collapse to Allah ya ji kan waɗanda suka mutu waɗanda suka ji raunuka kuma Allah ya ba su lafiya amin da kuma fatan gwamnatoci za su dinka zuba ido kan yadda ake yin gine-gine barkatai. Nan kuma rundunar 'yan sandan jihar Katsina ce ta tabbatar da kama mutane biyu da ake zargin su da hannu wajen garkuwa da mahaifiyar shahararren mawaƙin nan Dauda Kahutu Rarara a ƙauyen su da dake Kahutu dake karamar hukumar Danja a jihar Katsina. Mai magana da yawon rundunar 'yan sandan jihar Katsina ASP Abubakar Sadiq Aliyu ne ya tabbatar da kama mutane biyan a yau Juma'a. alhamdulillahi a halin yanzu yayin gudanar da bincike rundunar ta yi nasarar kama kimanin mutane biyu da ake zargin su da hannu a cikin wannan aika-aika kuma muna nan muna ƙara faɗaɗa bincike akan wannan al'amari a insha Allahu idan da wani ƙarin bayani za mu sanar da manema labarai ba da ɓata lokaci ba. To da fatan Allah ya kiyaye gaba da kuma tona asirin waɗanda suke da hannu wajen yin wannan ta'asa. Yanzu kuma sai turka-turka da ta kunno kai inda mutane suke ta zafafa martani kan wani labarin da ya karaɗe zaurukan sada zumunta wato dai labarin wata mata mai suna bilkisu wace mijinta ya ɗirka mata saki tana kan gadon asibiti bayan ta haihu saboda rashin kuɗin haihuwa wata majiya ta ce wannan sahoraman ya fusata ne lokacin da aka umarce shi da ya sayo balumboti don baiwa yaron abinci amma da yake zaren lilo ne sai ya sayo babba likitoci suka ce ai karami suke bukata kawai sai ya fusata A cewar 'yan uwan mai jego sun ce nan take ya ce ya saki matar sasa wai saki uku wanda a cewar su dama can a baya fa akwai saki ɗaya. Kun ga in aka haɗa saki hudu kenan wanda mu dai mun san saki uku kawai ake yi ko ina ya samo nasa ya cika ya zama huɗun uku. Har ma fa wannan bawan Allah da aka ce wai ya biya kuɗi ga bil nan an kawo masa sai ya ikirarin cewar ya bar barwaye matar wannan bil ɗin gaba ɗaya har ɗan ma ta tattara duka gaba ɗaya ya bata su kyauta. ta haihu ne sun ka bebi na sai ya zo sai aka je aka duba matar aka ce za a sa mata jini kawai sai ya zo kamar ya amsa magana sai ya dawo daga baya ban san me yasa ba dai ya hau zazzagin ta ba zai iya biyan wannan kudin jini dubu ashirin ba ba zai ke shi gaba ɗaya ma sai ya ce duk kama da ke da ita da yar su mutu da safe kuma da ya dawo shi ne nan sai ya taho wannan tana ta kawai sakin ki yi na huta sai na sake ki dama kuma ya mata wannan Hawwa Inuwa Dutse ita ce mai magana da yawan hukumar asibitin Aminu Kano. Ta ce ba asibitin wannan matar ta haihu ba, an dawo da jaririn ne saboda bashi cikakken kulawa. Gashi dai yadda ta yi ƙarin haske. gaskiya dai da muka bincike ba a nan asibitin ta haihu ba ta haihu a wani asibitin ne i can't remember sunan asibitin amma dai a cikin kano so sai aka yi transferin dinsu saboda bebin su ba shi da lafiya a kashi a cbu special care baby unit na asibiti don a dan ci gaba da kula da shi so kuma sai muka rinka jin labari a social media ana cewa asibitin malam gaskiya ba asibitin malam ta haihu ba matan nan mm. Zuwa yanzu dai al'umma na ta bayyana ra'ayoyinsu game da sakin da ofisa ya yi wa matar sabulkisu wanda bata ji ba bata gani ba. to Allah da ya kyauta. Nan ma dai hukumar gudanar da gidan adana namun daji ta zu da ke nan Kano ce, ta ce za ta samarwa da dabbobi da ke gidan abokan zama, saboda sun ce hakan ne zai sa su ƙara haɓaka da kuma sake sakewa a gidan. Shugaban hukumar Conservative Sadiq Kura Muhammad ne ya bayyana hakan, inda kuma ya ce hukumar tasu tana nan tana ci gaba da sanya idanu akan irin abincin da ake shigarwa da kuma waɗanda ake ba dabbobin saboda dai a samu abinci mai inganci sannan ya ce sun gama shiri tsab don kawo dabbobi da za su yi wa nasu na ciki aure. Duk wata babbar dabba da muke da a gidan nan wacce ita kaɗai ce. Yunkurin yanzu su muga mun samu mata abokin zama kuma mun samu mai abokin zama yadda za su fara haihuwa da sun fara haihuwa za ka ga gida zai cika da namun daji yanzu muna da muna kokari yanzu kamar wannan eh, giwar tamu in Allah ya so yadda giwan mu dan barna muna fatan kwanan nan zai angwance muna da dorinan ruwa muna da muna aiki tukuri mu ga ita ma mun samu mata angwanta ya kuma ja hankalin mutane akan mahimmancin shuka bishiya da kuma illar sare ta. muna kila a kan kowa in za ka iya a gaban gidanka ne damuna ce yanzu ruwan nan kana zaune Allah ya zubo da shi in za ka iya ka shuka bishiya guda ɗaya a gaban gidanka ka shuka shi a wajen aikinka kana tafiya ka samu wani wuri inda ba amfani da ka shuka bishiya ka tafi ka Allah zai raya ta amma dai mutum ya zama na ya zama haƙƙi ne akan duk wani wanda ya mallaki hankalin kansa ne shuka bishiya kuma ya kokari ya koya wa 'yan baya da yaran shi kana ce wai an bar wa hukuma To Allah ya bamu damuna mai amfani, ya sa mun gaucewar ta kuma lafiya. Mai sauraro shirin inda ranka kuke sauraro daga nan Freedom Radio muryar jama'a. Za ku iya sake jin wannan shiri a duk sanda kuke so idan ku lalube mu ta kafafen sada zumunta a Freedom Radio Najeriya. Kafin shirin ya ɗora, bari mu leƙa mu na kasuwanci. barkanmu da dawowa. Yanzu kuma shirin namu zai karkata ne ya yi duba akan muhimman batutuwan da shugaban ƙasa ya amince da su bayan sun gana da gwamnonin ƙasar nan. Wanda jigo a ciki shine yadda shugaban ƙasan Bola Ahmad Tinubu ya nemi haɗin kan gwamnonin ƙasar nan su shida wajen gaggauta shawo kan hauhawar farashin kayayyaki a ƙasar nan. A taron da ya yi da gwamnonin a ranar Alhamis a fadarsa da ke Abuja, ya ce abin da ya fi komai mahimmanci da kuma tsayawa a ransa shine samar da ingantaccen abinci ga 'yan ƙasan nan, inda ya bayyana cewa a shirye yake ya ba da tallafin da ake bukata domin ganin 'yan Najeriya sun samu sauki daga halin kuncin da suke ciki. Sauran abubuwan da aka tattauna a wurin sun haɗar da baiwa iyalai dubu ɗari a kowace jiha tallafin naira dubu hamsin hamsin har tsawon wata uku. sannan kuma da ware naira miliyan 155 domin sayan kayan abincin da za a tallafa wa masu karamin karfi kan farashi mai rahusa sai baiwa kowace jiha naira miliyan goma domin sayan motocin sufuri masu aiki da iskar gas domin sauko da farashin kuɗin zirga-zirga sai kuma gaggauta fara aikin hanyar da ta tashi daga sokoto zuwa badagry a lagos wacce za ta ratsa ƙauyuka kimanin 216 da madatsun ruwa wato dam dam guda 58 da ƙananan hukumomi 156 da kuma manyan garuruwa 39. Shugaba Tinubu ya kuma amince da biyan kuɗin aikin hanyar jirgin ƙasa daga Fatakwal zuwa Maiduguri. wacce za ta ratsa jihohin Rivers da Abia da Enugu da Benue da Nasarawa, Plateau da Bauchi da Gombe da Yobe da kuma Borno. Hakanan kuma ya amince da biyan kuɗin da aka bukata domin yin aikin hanyar jirgin ƙasar da ta taso daga Ibadan zuwa Abuja a wani bangare na aikin dogo da ya tashi daga Lagos zuwa Kano. Haka kuma shugaban ya umarci a ci gaba da aikin hanyar Lagos zuwa Kalaba wace kuma za ta ratsa a jihohin Benue da Kogi da Nasarawa da Enugu har zuwa Abuja. Sai dai ga masu sharhi kan al'amuran yau da kullum irin su Bello Basi Fage ya ce wannan zama babu tasirin da zai haifar kuma su kansu da suka zauna sun san kawai sun zauna ne saboda kawai biyan bukatar kansu idan har taimakon talakawa suke sanyi ba wannan hanyar ya kamata su bi ba wai cewa an ba wa talaka abincin da zai ci to idan ya kare kuma ayyaya. Shuwagabanni da suka damu da talakan su, ba sa maimaita kuskuren jiya da shekaran jiya. Magana fa ake ta a fidda kuɗi wa a rarraba wa mutane da sunan tallafi. Magana ake ta a je a siyo kayan abinci. Kuskuren da ake shekaran jiya a zamanin shugaba Muhammadu Buhari ake jiya a farkon zuwan wannan gwamnatin yanzu shi suka dawo suka kalli fuskar talakan Najeriya suka maimaita da sunan za a tallafa wa rayuwar talakan Najeriya. In so suke su tallafa wa talakan Najeriya ai sun fi kowa sanin dalilin da yasa talaka ya faɗa cikin mummunan halin domin su suka jefa shi. Ya kuma ƙara da cewa idan aka yi duba na tsanaki, shi fa zaman nan gaba ɗaya ma cin fuska ne ga talakan ƙasar nan. wannan zaman da suke tsakanin gwamnoni da fada shugaban kasa ko kuma da shugaban kasa ina tabbatar miki ba wani abu bane cin fuska ne ga talakan Najeriya ya kamata talaka ya waye ya san ciwon kansa kuma ina tabbatar miki sun zauna ne domin bukatar kansu a fidda kuɗi a basu irin abin da aka yi a baya kar ki manta a baya bayan an fidda wannan kuɗin an basu aka je aka siye abinci daga baya ya zo ya tsada a wajen talaka kuma aka dawo abin ya zama siyasa suka rinka ba 'yan koran siyasa su wani wace irin rayuwa ce to muna fatan Allah ya riko da hannayenmu ga baki ɗaya ya kawo mana mafita ya fitar da mu daga wannan wahalhalu da muke fama da shi Allah ya dube mu ya kuma ba mu yadda za a yi ya yaye wa kowa abin da ke damun shi idan muka tsallaka kotu kuwa babbar kotun shari'ar musulunci ta kasuwa da ke zamanta a shahuci karkashin jagorancin mai shari'a abdu abdullahi wayya wani limamin masallaci ne ya yi karar wasu mutane inda yake zargin sun bata masa suna sun ce masa barawar rodi Malamin mai suna Salisu Ahmad Daneji ya garzaya babbar kotun shari'ar musuluncin ta kasuwa da ke zamanta a Shahuci, karkashin jagorancin mai shari'a Abdu Abdullahi Wayya, inda ya yi karar makotansa wato Abdurrashid Hassan da Malam Shehu Muhammad da Usman Muhammad da Malam Hamza da kuma Alhaji Baba. Lauyansa barista Jibrin Idris ya shaida wa kotu cewa sun yi karar mutanen ne sakamakon suna bi suna cewa shi barawar rodi ne kuma daga bisani sun samu wanda ya sa ta rodin hakan ya sa suka yi da'awa lauyan waɗanda aka yi ƙara barista tahir muhammad bello ya shaida wa kotu cewar yanzu suke jin wannan bayanin don haka suke roƙon kotun ta basu wata rana domin yin a kan da'awar kotun kuma ta sanya ranar ɗaya ga watan gobe domin ci gaba da shari'ar kamar yadda wakilinmu aminu abdu baka noma ya rawaito mana to allah ya kyauta ya samu fi ƙarfin zuciyarmu Duka dai daga kotun inda a nan ma babbar kotun shari'ar musulunci ta rijiyar lemu. 'Yan sanda ne suka gurfanar da wani mutum tare da wata matar aure inda ake zargin mijin da keɓewa da matar. Wakilinmu na kotu Aminu Abdubaka Noma yana da ci gaban wannan labarin. Tun da fari dai jami'an da ke sintiri a rijiyar lemo ne suka kama su a wata kasuwar waya inda suka ce suna yawan ganin su suna zance daga bisani suka mika sojan 'yan sanda su kuma 'yan sanda suka gurfanar da su a gaban babbar kotun shari'a musulunci da ke zamanta a rijiyar lemo karkashin jagoranci mai shari'a malam umar sanusi dan baba dukurawa bisa kushin tumar kebewa jami'in kotun Usman Shu'aibu Idris Dala ya karanto musu kunshin tumar amma shi ya musanta inda ya ce ba ce masa matar aure ba ce cewa ta yi bazawara ce kuma sun haɗu ne ta chatin. Ko da kotu ta waye ta sai ta ce tabbas abin da ya faɗa haka ne kuma ita ce ta faɗa masa hakan ko kotun dai ta aike da su zuwa gidan gyaran hali har zuwa ranar talatin ga wannan watan domin ci gaba da shari'ar. Na gaida babana. Kafin mi sallama kuma fili inda ranka ya samu takardar neman taimakon wata baiwar Allah Hajara Balaraba mai tsakiya wata ke neman kuɗin makaranta naira dubu goma sha takwas da ɗari shida sai kuma takardar neman taimakon wani bawan Allah mai suna Muhammad Isa Sadiq shi ma da ke neman kuɗin makaranta naira dubu talatin da takwas da ɗari tara sun ce ba su da yadda za su samu da fatan za a taimaka. sai kuma takardar neman taimakon wani bawan Allah shi ma da ke neman kuɗin makaranta naira dubu ɗari da hamsin da uku. Sai kuma takardar neman taimakon wani bawan Allah da ke neman kuɗin makaranta mai suna Salisu Ɗanladi yana neman naira dubu hamsin da fatan jama'a za a da a taimaka baki ɗaya. Da fatan duka za a da a taimaka musu baki ɗaya. Duka-duka kuma da haka shirin namu na wannan rana ya kammala. A madadin dukkan abokan aiki Nasir Salisu Zango, Bashir Sharfadi, Aminu Abdu Baka Noma Yusuf Ali Abdallah da Zumira Garba Baban da suka taimaka wajen kawo muku shirin. Bisa jagorancin Samira Sa'ad Zakirai, Abdulrahman Hamis na Madina da Abdulrahman Ado Baba ne suka sarrafa na'ura domin sada ni da ku. Ni Zainab. Aminu Bakori nake cewa ya Allah ka ci gaba da inganta rayuwarmu, a sa mu gama da duniya lafiya. Amin.